Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu makon jiya shirin domin iyali ya fara nazarin yadda ake jan ra'ayin mutane musamman mata da 'yan mata su tafi ƙasar Saudiya da nufin neman ingancin rayuwa. Sai dai idan suka isa wurin sukan tarar ba haka lamarin yake ba. To yau dai za a bi mu bashin ci gaban tattaunawa akan wannan batu zuwa wani lokaci nan gaba, sabili da wannan dalili. Ni ce mai suna Liya Sharibu, wanda aka ɗauke ni a GGSTC Dabci. Ina kuka wa gwamnati da kuma jama'a. Ku taimake ni, ku fidda ni a cikin wannan yanayin da nake ciki. Ku taimaki mahaifiyata da mahaifina da ƙanina da ‘yan uwana. Ku taimake ni ku fitar da ni a cikin wannan yanayin da nake ciki. Ina roƙon ku, ku ji tausayina. Ina roƙon gwamnati kuma da kanta da shugaban ƙasa, ku ji tausayina ku fitar da ni a cikin wannan yanayin da nake ciki. Na gode. Wani faifai da kamfanin labarai da kebul ya wallafa ranar Litinin da wani hoto da aka ce Liya Sharibu ce, ɗaliban makarantar sakandaren Dabci ɗaya tilo da har yanzu take hannun ƙungiyar Boko Haram. Bayan fitar da wannan faifai, mahaifiyar Liya Rebeka Sharibu wadda ta saurare shi ta kuma tabbatar da cewa muryar yarta ce ta bayyana cewa. Ne ce maman Liya, wanda aka ɗauke su tun on 19 February. Kuma yau Liya tana da watanta shida da kwana goma yau. Kuma sai Allah ya sa muka ji muryanta yau. Gaskiya mun ji daɗi. Da fari ni da na ji da na gani rokon da take yi kawai sai na fashe da kuka na fara kuka amma daga baya na sake kimsa kaina na yi godiya ga Allah tun da wata shida ban ji muryanta ba dama muna allah allah ta kira mu mu ji muryanta ba mu ji ba amma yau allah ya sa mun ji muryanta mun tabbatar tana cikin masu rai kuma addu'a yana aiki ina rokanku ina roƙon shugaban kasa kamar yadda ta roka alfarma ta roka a taimake ta a cikin yanayin da take ciki mu marokanmu gwamnati Buhari ya taimaka ya cire mana wannan yarinyar mu kuma muna gode ma kristoci na Najeriya gaba daya duniya gaba daya wanda suke yin addu'a domin mu ubangiji Allah ya karfafa mu a cikin mu da mahaifin Liya Nathaniel Sharibu ya tabbatar da cewa murya yarsa ne a wannan faifai na kuma nemi sanin inda ya fara samun labarin fitar da wannan faifai sai ya bayyana cewa na suka gani wannan bidiyo suka turo mani kuma na shiga intanet na gani da kaina kuma na ji daɗin wannan bidiyo da na gani akan iyakar yau. Menene ka ji ka gani a cikin abin da kake bayani akai? Eh bayanin ka dai akan tana cikin koshin lafiya kuma tana kuka man gwamnati don a yi kokare a sake ta a inda take. Kuma gaskiya ni ma na goyi baya dama ni shine damuwa na. Ni ma ina kokare ma gwamnati a taimaka a farkon yarinyar nan a gaggauta. wato Malam Sharibu kai ka san ‘yarka Liya, bisa ga yadda ka ji muryarta nan da kuma hotonta nan da ka gani wani bayani za ka yi dangane da lafiyarta ko kuma dai yadda ka santa? Eh gaskiya ta ce liya din ne wannan ta din nan ne tabbas ita ce sai dai kin san inda take din akwai wahala ba kamar inda tana hannuna ba. gari wa ba ta samu isasshen abinci a inda take da sauransu amma niyya ne wancan tabbace ce ya ta ce wannan da ta yi maji hotonta ne kuma muryanta ne. Yawa yanzu shekarun liya nawa? Shekarun liya yanzu goma sha biyar da wata mai ta cika shekara sha biyar a watan biyar sha hudu ga watan biyar na wannan shekara ta cika wata shekara goma sha biyar. Goma sha biyar to kuma da ana maganan cewa ita ya shekara goma sha bakwai tana neman sha takwas wato bata ma kai goma sha biyar ba. ta kai sha biyar a may 14th may na shekarar nan ne ta cika sha biyar eh, Amin yi celebrating cika shekarun ta sha biyar ma E wato abin nufi shine a lokacin da aka sace ta bata riga ma ta cika shekara sha biyar ba a'a bata cika ba bata cika ba a lokacin E wato a cikin wannan dan gajeren bayani da ta yi da kuma kira da ta yi dinan ta roƙi al'umma a taimaka ma iyayenta mamarta musamman da dai yan uwanta me za ka faɗi game da sauran danginta a gida eh, gaskiya gaskiya da iyali suna cikin damuwa na rashin liya a cikin wannan iyali so muna roka a taimaka don addu'o'in da mutane suke yi na wannan iyali gaskiya yana dan taimaka masu kuma a taimaka a yi magana da gwamnati domin a sake ka ɗin ta dawo ta zama haɗin kai tare da ita. To tun bayan dawo da sauran abokan makarantarta, hukumomi sun tuntuɓe ka ko hukumomin jiha ko na tarayya dangane da ita wannan 'yar taka da har yanzu take hannun waɗanda suka sace ta? A gaskiya tun ranar da aka ɗibi yaran a makaranta da ma'aikacin makarantar da local government na da da state government na yobe da federal government na Naje, ba wanda ya tuntube ni da makarantan da local government da state government har zuwa federal government har yau ba wanda ya tuntube ni batun wannan yarinyar nan To kai a matsayin ka na mahaifi, ka yi wani yunkuri na samun kai tuntuɓi hukuma game da wannan batu game da 'yar nan da take har yanzu a hannun waɗanda suka sace ta? na iya kokari na na na yi ta magana a midiya na yi magana da 'yan jaridu a ko ta ina a taimaka a yi min magana da waɗannan mutanen nan kuma gaskiya 'yan jarida da sauran mm, kiristoci da musulmai gaskiya sun iya kokarin su amma an gwamnatance dai ba wanda ya tuntube ni batun yarinyar nan To gwamnatin tarayya tana bayanin cewa ana duk ya ka kokari domin ganin cewa an dawo da ita. Duk da kokarin da gwamnati ta ce tana yi a hukumance dai babu wanda ya tuntube ka nuna maka cewa lallai gwamnati bata mance da yarkan nan ba kuma ana kokarin ganin cewa an ceto ta. Ba wanda ya gaya min wannan amma ina ji dai suna faɗa cewa eh suna kokari za su ceto ta amma officially a zama na uban yarinyar nan gwamnati ba ta taɓa tuntube ni cewa ga abin da suke kan yarinya nan ba. dara shugaban ƙasa Muhammadu Buhari yana sauraron wannan shirin a daidai wannan lokacin wani kira kake da shi domin shi ko kuma wani saƙo ne kake son ka gaya mashi? Ina mashi kira a matsayina na baban niya ya taimaka a ya taimaka a saki wannan yarinya kamar yadda aka saki sauran yan uwanta yan makaranta ya iya kokarin kokarinsa a sake wannan yarinya kamar yadda ya don ba ita kadai aka ɗiba ba wato malam dabci mun gode kwarai da gaske idan an samu wata ci gaba za mu ci gaba da tuntuɓar ka Allah ya dawo da liya lafiya. Na gode muku da Sannu. Wani bangaren kungiyar Boko Haram ya sace Liya Sharibu ne tare da waɗansu 'yan mata ɗaliban makarantar sakandare ta garin Dabci su ɗari da goma ranar goma sha tara ga watan Fabrairu na wannan shekarar. Aka kuma maido da ɗari da hudu a watan Maris. 'Yan matan da aka saki sun bayyana cewa biyar daga cikin ɗaliban sun mutu sabili da wahalar da suka sha lokacin da aka sace su, yayin da ƙungiyar ta ƙi sakin Liya sabili da taƙi musulunta. Duk da yake gwamnatin tarayyar Najeriya ta ce bata biya ko sisin kwabo ba a matsayin kuɗin fansa. Rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya ya nuna cewa an biya maƙudan kuɗaɗe kafin a saki 'yan matan. An dai sace 'yan matan dabcin ne kimanin shekaru hudu da sace 'yan matan sakandaren Chibok ɗari biyu da saba'in da shida da har yanzu sama da ɗari ke hannun ƙungiyar ba tare da sanin ainihin inda suke ko suna nan da rai ko kuma halin da suke ciki ba. samu hayi kai a gangara misali liya bata dawo ba Allah kai mana jin kai sauran yan mata sun dawo amma liya bata dawo ba an dawo da yan matan da ce ba mu gani yan to baba Buhari ina liya take ne Za mu ci gaba da kawo muku ci gaban da ake samu dangane da wannan lamarin. To abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako na gaba ku ji abinda masu ruwa da tsaki ke cewa dangane da wannan lamarin. Za mu kuma yi ƙoƙarin jin ta bakin gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari dangane da batun. Kafin nan a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri kada ku manta. Kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukkan shirye-shiryen da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com. Da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke, ashe mu maza ba.